zan kira shugaban kungiyar jama'atul izalatul bid'a wa iqamatus sunna na karamar hukumar sabon gari domin ya gabatar da jawabi a takaice tare da gabatar da babban malamin mu don ya zo ya gabatar da ainihin wa'azi insha Allah ah, shugaba falyatafaddal mashhur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 barka da zuwa muna yi wa malam sani ashir wanda ya sauka yanzu shi ma barka da zuwa sannan muna yi wa malam aliyu teles shi ma barka da zuwa duk da ɗan gida ne sun taimake mu sun karantar da mu sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muna roƙon allah ya taimake mu ya ba mu ikon aiki da abin da suka karantar da mu eh gaskiya ne yanzu ake ce da ni ai na kira malam giro na kira malam sani ashir na to ban kira babban abokin tafiya ba shine aran mamar na sandu wato ya ku bayan Allah wato Allah ya cancanci mu gode masa kwaran gaske kun ga an ce za a yi wa'azin nan ne ranar litinin aka canza shi a yau sanarwar da aka yi duk inda aka yi sanarwa a rediyo litinin aka faɗa ba a koma rediyon nan an canza an ce laraba ba amma ku kalli yadda ɗan adam yake a gurin nan allah ka haɗa mu a gidan aljanna bayan haka ya ku bayan allah waɗanda kuka taru a wannan guri musamman waɗanda suka hau mashin da wurare daban-daban muna yi maku albishir da cewa in an tashi ku tafi a cikin ayari kuma 'ya'yan agaji su zama a gaba a tafi a cikin natsuwa in Allah ya so an tattauna da jami'an tsaro kuma sun ba da wannan damar yadda 'yan uwa za su tafi cikin kwanciyar hankali a ƙarƙashin haka ne ma muke so mai amfani da wannan damar mu gode ma jami'in 'yan sanda da ke kula da yankin nan wato dpo mu da ke nan da fatan allah ya saka masa da alkhairi domin a yanzu haka akwai jami'an tsaron shi da ya turo wannan gurin kuma ɗauke da abin da ya kamata su ɗauko suka tsaya don ganin an tsaya an zauna an yi wa'azin lafiya an tashi lafiya muna mai fatan alkhairi muna fata Allah ya saka masa da alkhairi haka shi ma shugaban tsaro na soja shi ma ya ba da damun a yi wa'azin nan lafiya a tashi lafiya kuma a tafi a cikin ayari a kan mashin babu wanda zai tsara kowa domin daga wajen wa'azi aka zo kuma za a koma gida muna roƙon Allah ya mai da kowa gida lafiya muna roƙon Allah ya amfanar da mu da abin da malamanmu za su karantar da mu ya ku bayan Allah a ƙarshe ina gaya mana cewar mu buɗe mu. mu buɗe zukatanmu mu saurari malamanmu su karantar da mu sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato malamai sun sha gaya mana cewar ba a gane gaskiya da yawan mutane ana gane gaskiya ne tare da dalilai to sai ya zamanto akwai gaskiyar akwai yawan mutanen kuma ga dalilai wannan mun gode ma Allah bisa ga abin da ya yi mana muna roƙon Allah shi taimake mu a ƙarƙashin haka dama an ce in na gama jawabin a gabatar da malam mai wa'azi don haka yanzu wanda zai zo ya ci gaba da yin wa'azi shine malam Abubakar giro arugungu tare da shi tare da shi akwai malam nasiru gondo malam nasiru gondo bismillah kafin zuwan malam kowa ya tsaya a inda yake kuma kowa ya zauna kuma mu natsu in an natsu nake ganin sai lokacin da Allah ya kaddara a tashi za a tashi da haka akar makumullahu bismillah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 وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أهسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما وأقاموا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 sabon gari local government zaria kaduna state nigeria africa yan uwa musulmi baki da yan gida shugabanninmu da mabiya musamman malamanmu na jami'a ta ahmadu bello university zariya ba zan iya kawo su ba duka amma dai duk sunan tare da mu alhamdulillah da kuma shugabanmu na local government wanda Allah ya yi masa gudunmuwa da ƙarfin zuciya da imani saboda canjin da aka yi kwanan baya na shugabanci in ba dan yana yi don Allah ba da shedan ya shiga Ustaz alhaji abdulhamid zaria malaminmu a sheik Ustaz imam aliyu talex malaminmu kuma yayanmu aboki a da'awa yaya a karatu mujahid a sheik muhammad sani ashir alkanawi manya-manyan shugabanninmu musamman mai girma turaki hmm. turakin gangara bawan allah mai taimakama musulunci babban liman kuma aboki a barista imam muhammad shamuel <laughs> to bari mu takaita a nan sauran shugabanni da mabiya almajirai abokaina yan uwana warina assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya sani manyan malamai da limamai da suke high table a bari mu bashi yan boko suna cewa all protocol observes muna roƙon Allah ya yi albarka ga wannan haɗuwa mu na sani mutanen da kuka tura su je su gayyato mu sun sha wahala wurin jirga-jirga shi jagoran tafiya imam na wannan masallaci na samaru na juma'a da kuma sakatare da ladan da sauran 'yan uwa da suka je kowa da wahalan sa Allah ya sa aljanna ce sakamako akai amin malaman nan sun yi mana karatu Allah ka ganar da mu abin da suke koya mana na aqida ka kuma ba mu iko mu yi aiki da ita amin ya Allah muna roƙonka ka tabbatar da mu akan aƙidan musulunci kamar yadda 'yan uwa suka sani mafi yawa dai mun fi son mu yi magana akan tasihul aqida mun hishawar koyaushe mu ba da ƙarfi a kan maganar aƙida domin ita wannan aƙida lalacewarta shi ke wajabta ma mutum shiga wuta kuma tare da mai alkawalin ba a yahewa shi dole dole kowane mai hankali ya yi ƙoƙari ya inganta aƙidansa ya yi ƙoƙari ya rayu baya bauta ma kowa sai dai Allahu subhanahu wa ta'ala shi kadai ya kade ta Allah da bauta ya kuma yi bautan nan bisa koyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam babu shakka in uwa mai ahadari ya ɗebe haƙƙi a kanmu yana cewa awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imanihi dole ne mutum ya zama yana da aƙida in mutum bayi da aƙida to ko yana addini aikin banza ne Allah ya kiyaye wannan alkur'ani Allah ya saukan mana da shi mu yi amfani da shi mu karanta ma kanmu mu karanta ma dangi da ‘yan uwa da zuri'a mu karanta mu makauta da kuma dukkanin musulmi hamma da waɗanda ba musulmi ba wanda Allah ya masa baiwan shiriya muna fata Allah ya sa wa'azi ya zama sanadin shigan mu gidan aljanna allahu subhanahu wata'ala ta'ala ya yi magana akan makasudin zuwan Qur'ani da kuma makasudin aiko Qur'ani bari muna iya duban suratu shura tana da irin wannan aya aya inda Allah yake cewa wa kadhalika auhayna ilayka wa kadhalika auhayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha tunzira yawmal jam litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة ساشي. وفريق في السعير ساشي ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن ولكن من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما والظالمين ما لهم من ولي ولا نصير يعوى uwa saboda wannan aya ya zama dole mu mai da addu'a mu sa addu'a ƙasa muna mu yi lobeyin ga Allah Allah ka shiryar da mu domin Allah ya faɗa cewa yanki biyu muke wasu daga cikinmu itatuwa ne na wata jahannama Allah ya kiyaye wasu daga cikin mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma su yan aljanna ne zai gafarta musu Allah ya sa da mu a cikinsu kuma abubban tsoro Allah yana cewa da ya ga dama da ya mai da ku al'umma ɗaya masu aƙida guda ɗaya ba ku bauta ma kowa sai dai subhanahu wa ta'ala sai dai ya ce walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmati sai dai yana shigar da wanda ya ga dama a cikin rahamarsa rahamarsa anan ana nufin shiriya da imani da kuma aƙida Allah ya shiryar da mu amin ah, abin da ya sa mafi yawa Allah yake amfani da in ya so koko man ya sha yana amfani da wannan kalma don a nuna muku cewa ana iya barin ka ka tara ilimin addini mai yawa amma a ƙiyarda ka amfani da ilimin ka tara ilimin amma baka san Allah ba ana iya barin ka ka san mai mulki kai ne shugabannin al'umma amma ba a yi maka baiwar shiriya ba ga mulki amma baka san Allah ba ana iya bari ka tara dukiya ka tara dukiya mai yawa jama'a suna neman na cefa ne a wajenka in Allah ya ga dama sai ya barka ga dukiyan amma baka san manzon Allah ba Allah ya kiyaye amin shi yasa bayan wannan aya da ya karanta suratu Ibrahim alaihi salatu wassalam ita ma a cikin wannan sura Allah ya gaya mana makasudin saukan alkur'ani yana cewa kitabun kitabun الله إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور to in ma baka manta ba suratu araf ma banda waccan ta sha hudu suratu araf sura ta bakwai ma Allah ya magana ce fala yakun fi sadrika harajun min ni me za mu kuma Allah ya gaya mana suratul bakara cewa kada kowa mu yayi yadda shedan ya dauka ya ɗora shakkar hukuncin Allah hmm. a aya ta biyu ne a suratul bakara yana cewa zalikal kitabu zalikal kitabu la raiba fi saboda hudallil muttaqin to dukkan wayannan in muka tattaro su wuri daya za mu ga cikin wannan littafi an shirya mana ayoyin aƙida. kuma Allah ya yi abin nan ya kalubalanci dukkanin wani mai alfahari da wani abin da ya dogara gare ba Allah ba ya kawo dalilai ne don jama'a su yadda kamar yadda Allah da kansa yake cewa qul hatu burhanakum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin hatu burhanakum duk wani wanda yake ga alfahari cewa shehin shi zai yi mai wani gudunmawa, a lahira bari shi kaza a sa shi kaza yi hidima yi bauta muridi ne lahira yi wani abu hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo dalilanku in kuna da gaskiya wani wuri Allah yana cewa ina jin suratul an'am ne hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana hal indakum min ibadun da kuke aikatawa an duba ƙur'ani babu a hadisai babu babu a littattafan musulunci don Allah a matsayinku na masu ganin kan daidai kuke hal inda ku min ilmin fatukhrijuhu lana akwai wani ilimi a wurinku da kuka mallaka ku kawo ku baje mu gani da idanunmu akwai wani madogara ko wata hujja ko wani dalili fa in lam yastajibu fa لكم فاعلموا أنما أنزل in sun gagara su kawo madogara da dalilai to ku sani son zuciya ne kawai Allah ya sauka muku da wannan da ilimin Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi Allah da kansa ya kawo shi da bayanai da dalilai waɗanda za su tabbatar da aƙidar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi na bautan Allah shi kaɗai ita ce aƙida ingantacciya wadda Allah ya yarda in ba na manta ba ma a cikin suratul ahqaf Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa bayan ayar da malam ya kawo ɗazu-ɗazun nan to aya mai bi mata Allah da kansa yana cakul ra'aytum qul ra'aytum in kana min indillahi wa hmm. kafartum hmm. bihi wa shahida shahidi hmm. wa shahida shahidu min bani isra'ila ala mislihi fa amana wa inna Allah la yahdi al-qawm adh ka ƙara gaba kaɗan ka kawo wannan aya mata da uda min dunillahi aruni ma la tadaku min aruni ma la khalaqu min al-ard am lahum shirkun fi samawati ituni bi kitabin ituni bi kitabin min qabli hadha kuntum sadiqin Allah subhanahu wataala yace qul ka ce da su ara'aytum ku ba mu labari ku zo kowa ya kawo dalilan shi da hujjansa mata da una min dunillah abinda in za ku faduwa shehu in ka samu shehu kullun ruwa shehu abincin ka shehu akwai wanda ya faɗi wannan magana akwai wanda yake ganin bege ne ke ciyar da shi ba Allah ba wani mutumin Kano ya yi wannan waƙe mun ji da mu yana yaka kai mai suka ni fannin da ka gani ya ce sutura ta bege abinci na bege ruwan sha na bege sutura ta bege tahiya ta bege la ilaha illallah ya ce har wurin zama nema bege ba ƙala lafi ba ba ƙala rasulullahi ba to shine Allah subhanahu wata'ala yace ka ce da su ababen nan da kuka dogara gare su kuna bautar su min dunilla in an ce min dunilla min duni abinda bai kai Allah ba to in kana son ka gane hikimar maganan ka faro tun daga mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam ka sa shi ga awo ya kai girman Allah bai kai ba in ka ji duk mala'ikun nan in mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam yana ƙasa bai kai ga girman Allah ba yana na matsayar bawan Allah to haka nan za ka dawo wurin mutane gaba ɗaya wanda ya fi su girma dukansu gaba ɗayansu ga bayanan da aka yi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kai girman Allah na bai kai ba in ka dawo cikin mutane waɗanda ba annaba ba a duniya gaba ɗaya wanda a farko shine saidina abubakar radiyallahu an sayyidina abubakar ya kai Allah to abinda zaka iya auna wannan aya har ka gano bangaren aljannu bangaren mutane bangaren mala'iku bangaren dabbobi bangaren ciyawa bangaren komai ana so ka auna gaskeli ka fahimci duk abin da ka ji Allah ya ce mai min dunihi ko min dunilla abin da Allah yake nufi wanda bai kai Allah din ba wanda yake ko menene darajarsa ko me matsayarsa bai kai girman Allah ba to shine Allah yake kalubalanta kai yake cewa bayan shi Allah subhanahu wa ta'ala to ka kawo mai wani wanda bai kai Allah ba din ma za khalaqu min al ka kawo ma Allah abinda sun ka halitta a cikin bangon duniya Allah na yi maka tambaya in akwai wani wanda ka san ya halicci ɗan adam ko ya halicci ciyawa ko ganye ɗaya Allah ma yana tambaya ko da ƙwaya a zarra in akwai wanda ya halitta a bangon duniya a gwada mai am lahum shirkun fis samawat Allah ya ce koko suna da wani kamfani da Allah ya tashi yin sammai bakwai da ƙasai bakwai akwai wani kamfanin su wanda sun ka ba da jari in an gina sama da siminti to ton nawa ɗayan ku ya kawo ton nawa abin bautan ku ya kawo Allah ya ƙara rodu nawa kuka kawo aka ƙara aka gina sama ta ɗaya har sama ta bakwai amlahun shirkun fi samawat suna da wani tarewa ne na jari kamar yadda ake sayan hannun jari kun ba da hannun jari ne a lokacin da Allah zai yi samai ya ƙara da naku ko da sati percent ko 5 percent kuna da shi yana yiwa tsaurin kan kai yawa sai Allah ce ito ne bi kitabin ko kawo mini wani rubutacciyar magana wadda za ta tabbatar da e ɗayan daga abin bautanka na da wani kamisho yana da wani gudunmuwa yana da wani jari yana da wani hannun jari yana da wani ɗan abun da ya basuwa na jalli Allah ya ƙara ya samai ko ya yi wata halitta ko da sauro ne Allah ya ce ku kawo min qabli hada gabanin wannan na bayanin alkur'ani ku kawo in kuna da madogara sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a ƙarshen aya Allah ya ce au asaratin min ilmin ko wasu gurabu na ilimi wani abu wanda ke gwada historical biography gidan tarihi ku je ku nemo in babu rubutaccen littafi da ya gwada abin bautar kuna da wani aiki da ya daidai da Allah to ku je mana gidan tarihi ko akwai dan wasu yan alamu da za su iya gwada cewa eh ai ga birbishin wasu kayayyaki da abin bautan ku ya bari a lokacin da ya bada sashi a wurin Allah ya ƙara ga sashi ya bari asaratin min ilmin in kuntum sadiqin in dai ku masu gaskiya a ƙarshe sai Allah ya ce kai wa man adallu wa man adallu يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man adallu duk cikin al'umma ya kai wannan mutum zama batacce ma'ana ya fi kowa bata ya fi kowa halaka ya fi kowa tsunduma cikin bala'i da azaba Allah ya kiyaye wane ne sai ce min man ya da min dunilla hmm. wanda ke kiran abin da bai kai Allah ba ya dogara ga wani abun da ba Allah ba yana tsammanin arziki yana tsammanin ceto yana tsammanin wata baiwa ko da manzon Allah ne ba za ka roƙe shi ya cece ka ba ya manzon Allah lahira ka cece ni wallahi ba za ka yi wanga ba littafin addini da ya rubuta wannan amma sai dai ka yi addu'a اللهم shafi في نبيك اللهم shafi في kaza wa kaza baka da ikon ka ce annabi cetan lahira ko ka roƙai ga ka tare da shi sai dina abubakar bai taɓa roƙo ne bai ce ya manta, da Allah in mun lahira ka cece ni sai dina umar bai taɓa roƙo ne ce in mun lahira manzon Allah ka cece ni haka sai dina usman haka sai dina ali radiyallahu anhu me yasa saboda asalin ceton na Allah ne Allah ne zai ba annabi dama ma ya cece ka annabin yana ceto amma sai Allah ya faɗa mai ka ceci ɗan buga ɗan ƙogaro ɗan tallo da mudi da atika ba wai haka na kai karan kanka wani zai baka eh, tabbacin cewa annabi zai cece ka ba laisa wani abu ne wanda Allah ne zai bada izini shi yasa Allah da kansa yake cewa la yalikuna shafa'ata illa man ittakhadha inda rahmani ahada Allah subhanahu wa ta'ala yace ba wai kowa ya mallaki ceto ba sai wanda ya tsare aƙida ya cika alkawari ya tsare alkawari na tsakani ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce iyaka na abu da wa iyaka na sa'in kuma bai yi magudi ba ya cika alkawari bai bauta ma kowa ba sai Allah bai nemi agajin kowa ba sai subhanahu wa ta'ala wannan shine abinda malamai suke bayani akan hanyoyin da dan adam zai iya samun ceto don haka Allah ya tabbatar da kai cikin bata matukar kana kiran wani a lokacin faduwa matukar in ka matsu kana kiran wani shehu kaza shehu kaza shehu kaza alhali baka da lafiya wanda duke kan gado bai da lafiya manamakon ya ce ya Allah ko yace ce wayyo Allah ko yace ya Allahu ko yace ya ar ko yace ce ko ya ce almaliku ko ya ce alkudusu sai ya kama ya shehu shehu shehu to malamai sun ittifaki wannan kira na bauta ne kiran bauta ko ga wani Allah ba Allah ba shirka ne kai tsaye wannan duka malaman duniya sun ittifaki akan wannan sai sa Allah subhanahu wataala yake cewa abin nan la yamlikuna shafa'ata a wancan sura da kake suratu haka. wa من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم, وهم, وهم عن دعائهم غافلون da kansa ya bada shi da yace waɗanda kuke kiransu su ba ku gudunmuwa su gafilun marafkana ne ba su ma san kuna yi ba in ka ɗauko misali Khomeini ba Iran yake ba ba can Karbala ne kabari na yake ba to yanzu ka ga masiba ka kire kumaini kaka zai ya ji ka yana cikin kabari an danne da itace ya zai kuma a iraki in ma ya ji ka ya zai kahin masiba ta kare gare ka kabarin shi ya tone a bashi tawahi ya sa ya hawo jirgi ko da gudu zai zo zari ya cece ka ko jirgi ne zai hawa in jirgi zai hawa kafin a biya tiket a shiga layi a yi biza a yi komai ko ko haka zai taso babu biza duk dai wahala bai same ka ba in ko tijani ne ka bi to malamai ma suna inkarin ina ne asalin kabari ne yake a duniya ba a sani ba saboda asalin wannan bawan Allah wasu sun yadda akwai shi wasu sun yadda cewa babu ma tabban akwai tijjani babu tabban an ce duka wasu sun ce duka rajiman bilgaibi ne wasu kuma sun ce a akwai shi don malaman jami'a sun ba da wasu rubuce-rubuce ina cikin akwai ina jin akwai wani malamin jami'a a Sokoto daga ƙauren na moda ya yi rubutu a kan wannan lokacin da Sheikh Jafar na da rayuwa mun yi tattaunawa a cikin ɗakin bacci na tare da shi a kan magana tijani a ƙarshe muka dai ce kai wasu dai sunin jaya da cewa akwai shi wai me yasa tijanin nan babu tabban akwai shi saboda na ɗaya babu wani littafi ko na taimama wanda ya bari a duniya wallahi babu babu wani rubutu da ake cewa gashi ya rubuta kuma sannan lokacin su babu kaset balle a ce yayi wani kaset wanda zai koya mutane koda da mace ka haila babu bai yi ko kawa'idi ba komi da ka sani bai rubuta ba bai yi tafsiri ba bai bar wani littafi na ilimi ba don haka wasu na ganin kila sunan wata rijiya ce ta jala wallahi akwai masu ganin wasu nan wata rijiya ce wasu na ganin wani dutse ne a akwai shi na adda sunan wannan tijjanin nan wasu kuma na ganin a'a mutum ne to ana ganin ana ganin ba ka dogara ga wanda a muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah ga dai na ɗaya in ka ce mini to shi mi a shaida sai in gaya maka duk addinin gaba ɗaya shi ya taho da shi na biyu sai in gaya maka ga kabari ne na a madina shaida ce babba a wajen ga abubuwa da suka faru da za a tabbatar da akwai shi amma shi wannan babu wata shaida don mi ba za ku dawo ku riƙe wanda adda shaida da dalilai bayyananu wanda za ku iya dogaro gare shi in ka ce a'a ai mu shehin mu ba wannan ba ne kai gaba ɗaya ma in banda dambala da wata nan afirka ta yamma duk sahabbai inda suka iso shine Andalus Spain nan na suka iso duk garuruwan nan da shehunan nan sun ka hito wallahi manzannin nan ba wanda ya leka kahon shi a wajen babu ko daya hatta sahabbai ba su leko wurin ba akwai sahabin da ya taho kaulaha babu don me ba ku riƙon waɗanda Allah ya madaraja ga yanzu an ƙara karanta hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ababakarin khairun nas illa an yakuna nabiyan abubakar duk inda dan adam yake a bangon duniya kafi shi sai dai in wannan annabin Allah ne saboda akwai kuskure kwarai ga wurin mutanen shi'a ko da yake ba wani abu bane ake ce ma shi'a waƙoƙi ne da taɓi mu har yanzu ba mu ji wani tafsiri ingantacce ba wanda za a ce malamin su yana yi ba mu ji wani kasa na kwarai ba wanda za a ce ga babban shehin su yana yi yawa Allah ko da suratul fatiha ya fassara mu jiya babu iyakar su waƙoƙi da tarihi bulgir ya yi kaza jacob an kai kaza jahob ya iyakar wa'azin kenan an ci amanan musulmi a abin nan yan uwa musulmi a wuri kaza sai a kama kuka babu aya babu hadisi shikenan kawai mutane ne waɗanda yake sun zo babban dalilin in kun dibe su ku bari in suna ruhasar suna bin titi ku duba za ku ga ba tsaki sun kai yawa cikin su ba za ku ga matasa ne eh soffan matasa mata ma in kun duba za ku ga 'yan mata sun yawa kun san dalili saboda nikahul mutu'a ga farji na arha arha ko zuwa ɗaya kai jami'a zai ɗaura ma aure da ita in ka gama kos ka na diploma shekara biyu tike na aure ya ƙare sai aka ah, ga banza sai mutum ya haraka ce. ko in ka ga dama sai ka yi mata family planning shi yasa gayu suka yi yawa cikin shi'a saboda al'amari ne na fasikanci al'amari ne na ta'addanci suna son mata ga wata hanya arha arha babu tsanani ga aƙida ba a yi musu wa'azi su bar bid'a ba a yi musu wa'azi su bar cin riba ba a musu wa'azi malamin ma bai san inda aya take ba balle ya kawo aya bai san inda hadisi yake ba balle ya kawo hadisi iyaka su zauna su yi ta kuka suna yaudarar mutane bayan Allah in tijaniya su adda karatu su kuma karatunsu ya jarrabe su ya jarrabe su suna guluwi suna rabon aljanna ba a yi alkiyama ba ba a raba littafai ba kuma suna rabon aljanna wannan ya zama zalunci ya zama shishigi wa Allah da saudiya ne wallahi ba ku isa ba da saudiya ne wallahi ba ku isa ba ai wani malami daga tsabansu ya gwada zuwa ɗaya yake yana zaune nan kusa inda ladannai ke zama a makka nan yake ake mai shimfiɗa mutanen kasashe da maridenai suna zuwa suna dukawa suna gaishe shi nan take askari ya zo ce masa kai haram hada hada makan huna haram hada mamnu ba a yi zai hita batunai ya ci gaba kahin an jima da wasu askara sun ka taho sun ka rika kafet din nan da ya sama sun ka wance kal da shi sai da ya ɗora mulmula yana dudduya. don haka mun roƙe shi don Allah don zatin Allah in Allah ya kai shi umara ko ta azumi ko yanzu Allah ya kai shi umara ko aikin hajji, don Allah muna son ya dan gwada a sa kyalle a yi waziha minti uku ɗaya muka so a sa kyalle a gewaye a yi waziha amma mu a izala shiga cikin ga gani horumin makka geme gashi nan ko ina ana karatu geme ɗaya a gani haka ka je ka dibe su da gani ka dibi suturorin su ka dibi hijabai na ahli sunna wal jama'a saboda ka ya ku bayin Allah babban makasudin da'awar mu babban makasudin kafa kungiya mu kira ku ga bautan Allah shi kadai mu kira ku ga dogaro ga Allah subhanahu wataala shi kadai ku yi kokari in malami ne ku bashi bakin girman da Allah ya sawaka ku bashi amma kar ku bashi matsayar Allah kuma kuna jin tsoron shehunan nan mu ga malam Kabiru na an ce sai ya haɗa mota tunda yana taba shi gashi nan takau yayi dubul dubul yayi sumul sumul in dai don taba shehunai na wallahi komi bai samun ka sai alheri ku da kuke bin su tsoron banza kuka yi musu ba su komai in gaya maka rawanin ne kawai tiƙa tiƙa bisa kai bai iya komai shine Allah subhanahu wa ta'ala yace innal ladina tad'una min dunillahi ibadun an الذين تدعون من دون الله عباد سألكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Innan ladina tada'una min dunillahi ibadun amsalikum wa'anda kuke kira wa'anda ba su kai girman Allah ba, amma su kuke kira. kuna kiran sunayensu zan su a gaje ku da hotunan su ga mota hoto ne a shago hoto ne a gida don ya baka kariyar gobara ya baka kariyar accident ya baka kariyar maciji Allah ya ce hai bawan Allah mahal ibadun amsalukum su fa bayin Allah ne kamar ku amma in kuna musu magana nan ta Allah cewa ba bayin Allah bane kamar ku fa uhum Allah ya ce ku kira su yanzu ga yan boko haram sun dame ku ku kira su su halaka muku yan boko boko haram ku kire su ku ce yoyo ga boko haram suna ta da bama bamai tijjani taho ka kare mu daga ku kire su mu gani in kuntun sadiqin in kuna da gaskiya cewa suna ba da kariya ga tsoro suna ba ku kariya lahira suna ba ku kariya duniya to su ba ku kariya ga sojoji nan ga tituna sun dame mu ga sunan sun tuttuka tituna ko ina a mun tsalgu don Allah ku kiro tijjani ya kare muku wanga jidali da kuke muhalin ga talauci ya dame ku ga tsoro ya dame ku ga ku ba ku da kwanciyar hankali ku kira tijjani ya ba ku kariya in kuntun sadiqin in kuna da gaskiya cewa zai iya rayawa zai iya kashewa zai iya ba ku gafara zai iya ba ku aljanna to aiko tsaro dan kadan ne in yana iya bada gafara yana iya bada aljanna yana iya bada arziki yana iya bada tsaro to ku kire shi ya ba ku tsaro ga shugaban ganin mai kalmar la ya dame mu ya handame komai da komai ko yi muna magani ne mana ku kira shehin ku yi muna magani ne in kuntum sadiqin in kuna da gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya muku cewa wallahi wa'annan shehunan da wasu gumaka da ire-irensu iren wa'anda kuke kira da su kumaini da tijjanin da kauri daulaha da abdulkadir da halluti da na katamandiyar da kuke bi da dukkanin da kura da bakin kare da motion kare waɗanda kuke kira ma yamlikuna min qitmir tad'una min dunihi ma Allah subhanahu wa ta'ala yace waɗanda kuke kira ko su waye su waɗanda amin dunihi koma bayan Allah ma na min qatamir ko da gurtsun da dino dan kwallon nan da a cikin kwance Allah ya ce wallahi ko shi basu mallaka ba Allah ya ce in ta da uhum in kuka kira su farda in ta la yasma'u kum walau sami'u Allah ya ce in tad'uhum wallahi in kuka kira su kuka ci gaba da kiran su in ku sani in ko ku sani la yasma'u du'a'akum ba su jin kiran walau sami'u mustajabu lakum ko da sun ji ba su karba mu bari mu kire mu gani yanzu ko yanzu ko mana ruwan sama muka so tijjani tijani tijjani ciwonka ya dama tijjani amma ka karanta suratul nabi amma yujibul mutarra idza da'a yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'a al-ard a ilahumma allah bal lamma tadhakkaru Allah subhanahu wa ta'ala yace amman yujibul mutarra idza da'a waye isa waye isa ya karba kiran matsatse mai cikin matsala in yayi kira waye isa babu a cikin mutane bani isra'ila akwai wanda ya zauna yana kiran gunki ya sanamu ya sanamu ya sanamu ya wahala ya wahala rana ta yi zafi ya yi gumi sharkaf yana kiran gunkinsa amma shiru ba wani wani alama cikin kuskure sai baki ne ce ya samadu sai ya ji Allah ce labbaika abdi is'al mashi karbawarka ya bawa na faɗi abin da kake so annabi Musa alaihi salatu wassalam ce ya rob ya kira samadu samadu samanu samanu ba iyaka yanzu ya kira ka a samad ya Allah dauri ka bari ya dan tabu hadi kahin kai saurin karba mai yace ya Musa ɗazu yana kiran abin da bai iya karɓawa ne yanzu ko ya kiri mai iya karba shi yasa ne karɓa mishi ba sai nayi jinkiri ba abin da muke kiran ku ya ku bayan Allah ku kirayi Allah ku koma ma Allah ga abubuwa da annan kuna yi taɓi taɓin ga waƙe waƙen ga da biyar titi da wani kiɗe kiɗen gongonma wallahi shiriri tabban zana ku kai ku dawo ma ibada sayyidina Abubakar ku dawo ma ibada sayyidina Umar ku koma ma ibada sayyidina Usman ku koma ma sayyidina Ali ga da kuke kira wallahi banza ne ibadun amsalukum bayin Allah ne kamar ku muna kiran ku ya ku shi aid muna kiran ku ya tijjaniyun ya qadiriyun wa ghairihim muna kiran ku min khurafat ku dawo ma Allah subhanahu wa ta'ala istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wallahi istajibu lillah istajibu lillah ku zo ku karba kiran Allah subhanahu wa ta'ala wal rasuli ku karba kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza da'akum lima yuhyikum in ka ji an ja maka aya ka san baka dogara ga banza ba in an ja hadisi matukar ya inganta kan rike shi ka san baka dogara ga banza ba amma ka ce wai zato ina zaton zai cetan ina zaton yana waliyi ina zato ne waliyin Allah na Qur'ani bai kira shi waliyi ba annabi bai kira kira shi waliyi ba shi dai gashi nan da tasbaha ta gashi nan da rawani ne gashi nan da katon ido ne in ya tabi'una illa zanna wa in illa wa in hum illa yakhrusun Allah subhanahu wa ta'ala yace in illa zan in bi ma'anan ma wasu mutane zato ɗaya na suke muna zato ne mai daraja muna zato ne maɗaukaki muna zato ne waliyi muna zato ne ya yi ceto ya za ka tsaya ga ceto ga tabban ya za ka tsaya kana kirda don ceto ga inda tabban take baka ji abin da annabi yusuf alaihi salatu wassalam yake cewa ya sahibai sijin ya sahibai sijin arbabun mutafarriqun khairun nam alwahidul ah. qahhar annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya ce ya sahibai sijin ya abokaina na kurkuku ya yan uwana da aka tsare mu ɗaki guda a gidan yari don allah ina so kafin in muku fatawa ina so in ja hankalinku in tambaye ku a arbabun iyayen giji daban-daban wani ya bi tijani wani ya bi abdulkadir ji wani malami a tafsirin bana a rediyon kaduna ya ce in kana tijaniya haramun ne ka ziyarci kowane shehi sai dai shehin tijaniya kaga ya yanki zumunta ya hana sadar da zumunta ya yi karya hadisan ziyara da manzon Allah salawatullahi wa salamu alai yace ka ziyarci yan uwanka musulmi kaga ya takaita ya sanya baraka a cikin bayi Allah musulmai yace nan dai zaka tsayawa kawai daga nan baka ziyarta kowa da kowa alhali manzon Allah masu ziyara sun ba da ya ba su umarni su ziyarci yan uwa su ziyarci sauran sahabbai su ziyarci sauran al'umma shi ma da kansa yakan je ya ziyarci sahabbai yakan umarni su zo suna zuwa suna ziyartar sa yana ziyartar wasu girman kai kawai istikbarin fil ard wa makar sayi wala hiqul makar sayi wa makar wa makar sayi wala hiqul makar sayi illa bi wallahi izza ce kawai da girman kai da cin dukiya bayan Allah da bautar da mutane su madauke ka wani irin dodo su baka matsayi Allah su baka siffa Allah in ka hito su zube ƙasa suna gaishe ka suna maka sujada in ka yi magana su ce sun yadda in ka faɗi ƙarya ba su yi maka gyara in ka faɗi kuskure ba su gyara maka kawai abinda duk kace ga kanan sun baka sifa Allah sun baka siffa ilahiyya ya kamata ka fito ka gaya musu kai bawan Allah ne annabi Isa alaihi salatu wassalam da jama'a tai suka yi kokari su bashi matsayar Allah su ba tsohuwarsa matsayar Allah fitowa ya kirkiri qala inni abdullahi atani al-kitab الكتاب وجعلني نبيا قال إني عبد الله يتي ني باو الله ني با ne بوتا بني ني باو الله ني آتاني الكتاب زي باني لتافي itibaru ma ya ce zai bani saboda ya riga ya tabbatar mai za a bashi don haka in ya ambace shi da filin madi shikenan babu laifi an bashi izini akan wannan ya ce an bashi littafi ko yace za a bashi duk maganar su guda ne ya sahibai sijin ya abokai kaina in ji annabi yusuf alaihi salatu wassalam na kurkuku ya ce a arbabun iyayen giji daban-daban ku dibi ƙasanmu wasu sun koma ma tijjani wasu sun koma ma abdulkadir wasu sun koma ma khalluti wasu sun koma ma kumaini wani koma bakin karhe wani ya koma mu hata kura wani ya koma mu kaho wani ya koma mu mariri wani ya koma mu sawaye wani ya koma mu bakin bunsu wani ya koma mu jiba wani ya koma mu dutse wani ya koma mu kogon ice kowa ya lalace ya kama ababe daban-daban arbaban iyayen giji daban-daban kuma kowane akwai ka'idar da za a bashi wannan a ce sai da arwala za ka yi ta alhali sallar farilla qur'ani ya halatta ta da arwala ya halatta matata da lalura rashin arwala qur'ani ya halatta karatunsa da arwala ya halatta karatunsa da lalura ta rashin arwala in lalura ta gita musulunci yayi amma jauhara ku karanta a littattafai abadan abada mutum bai da izini ya karanta jauhara dole sai yana da arwala ya ku bayin Allah ya za ku kirkiro addinin da za ku ba grade level ku ba shi rank da position wanda ya wuce abinda Allah ya ci a arbaban wasu na nan na tono makabartu suna ɗauka bayin Allah su ko can nasu abin bauta yake wasu akan karhu karhun ma wani a yi shi nan a birkice wani a juye shi nan wani a yi da fatan maciji wani a yi da fatan damu wani a yi da na tunku wani na kare haka za a yi ta wai don ɗaya bida abin duniya wata laya a ce sai an sa mata wasu zare-zare haka wata a birkice fata wata da hanci wata babu hanci wani karhu a yi mai kulli bakwai a ce ka ɗaura wani kuma ɗamara a birkice ta nan a yi mata dungu nan a yi mata dungu wata kuma a ce an yadda a yi mata kaza wani lokaci a sa ka je ɗiban magani tsirara ka je zindir shekaran jiya da aka dawo daga wa'azin ƙasa na yola mun wuce maru kimanin karfe ɗaya na dare da wani abu haka muka iske wani mutum babban mutum da ganin jikin shi tukul-tukul ga yaran na 'yan suna gaban idan su aka yi ya je ya tube tuwahinsa ya aje ya koma tsirara ya kuma shiga daji muna tafiya hasken mota yana hararo shi muna gani nai yana shiga cikin jeji karfe ɗaya da wani abu na dare mun isa sokoto karfe biyu na dare ranar lahadi da aka tashi wa'azin yola wai sa shi zai je ya tsahi zai je ya wani abu wani umarni aka bashi kila ice zai ɗebo kila wani abu zai ta ya ɗebo misa za ku raba aqida ku ku raba addinin ku ku da adda qul huwallahu ahad ku da adda birabbil falak ku da adda birabbin nas ku da adda suratul baqara suratul ali imran suratul maida suratul yusuf suratul zukka sunan yusha ga sunan ku tashi ku dawo kuna ɓadda aƙidanku kuna ɓata imanin kun raba abun kashi-kashi daban-daban alhali kuma kibla ku ɗaya, littafin ku daya annabin ku ɗaya, ku taru akan kibla ɗaya, ku taru akan littafi ɗaya, ku taru akan manzo daya ku taru ku ibada wuri ɗaya, kar ku bauta ma kowa sai dai Allah subhanahu wa ta'ala malakum min ilahin ghairu ba ku da wani mai haƙe na bauta sai dai Allah subhanahu wa ta'ala shi annabi Yusuf yace da su ya sahibai sijin ya abokaina na kurkuku a arbabun yanzu iyayen gidi daban-daban kowane ya kama kama madogara ya yi bilibin da ita wanga ya yi bilibin da laya wanga ya yi bilibin da wani iccen tsohon kabari wanga ya yi bilibin da wata wata kura wanga ya yi bilibin da kaza mutafarriqu na daban-daban khairun rikon su shine mafi alkhairi amillahul wahidul qahar ko ko mu tattara mu dawo ga Allah mai tankwasawa ko babu gaba mai gabas mai yamma mai kudu mai arewa Allah ke da sama shi ke da ƙasa shi ba mu ruwan sama ya ba mu iska mu shaka oxygen mu hidda carbon dioxide don mu samu rayuwa ko kasan ma an yi mana ita daban-daban type of soil an yi mana wurin shuka ta daban-daban an karantar da mu yadda za mu yi kamar yadda Allah ya ce wal baladu tayyibu ya kharuju nabatuhu bi rabbi khabusa khabusa la yakhruju illa nakida wani muka samu wai professor ne yana wani karatu yana wani eh, eh, eh, doron wuya wai yana fassara ma mutane cotyledon and monocotyledon yana karantar da su type of soil type of water wai shi yayi karatu na nace mai kai je ka karanta suratu arab wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbi wallazi khabusa la yakhruju illa nakida ka je ga nan a cikin alqur'ani wannan karatu ne kuke yi kawai ga abu zubi a cikin alqur'ani Allah ya ce ƙasa jigawa mai kyau wadda take da taushi mai taki in kai shuka a kanta Allah ya ce ya kharuju nabatu za ta ba da ganyenta bi izini menene rabbi bi izini rabbi da izini ubangijinta Allah ya ce kai manomi wallazi khabusa in ka tai ga kaho ko abin nan fako ka tai da kwan kwan babu taki babu noma babu gyara la ya kharuju illa nakida ko kai shuka sai dai a samu kare daya bayan sati biyu ya bushe ko ya lankwashe ba zai ba da abin da ya kamata ba wannan agri kenan akwai betinare <clears throat> a cikin al'islam akwai magana betinare domin kaga a musulunci kashin jaki bai taki bai manuwa ba shi sai dai na shanu sai dai na ƙananan dabbobi da na tsuntsaye na jaki bai saboda duka wannan a cikin Alƙur'ani, Allah ya bayyana mana su ga baki ɗaya. in ka karanta cotlidon and monocotyledon ka karanta suratu najmi ka karanta suratu arab zaka sha mamaki wallahi ya kai dan uwa lokacin da wake ka suka wake sai wake ya tsira zaka ga ya tsiro kamar tsinka me kasan yake karantawa suratu ikhlas qul huwallahu ahad abinda yake karantawa kenan yana karantar da kai qul huwallahu ahad wallahi wannan abinda bin taymiya rahimahullah abinda ya fassara kenan yace wa'annan dabbobi kamar yadda Allah yace wan najmu wa shajaru samu imamu shaukani zaka samu kalmar najam tana ɗaukar Muhammad shine Najam tana iya ɗaukar ciyawa mai yaɗo ita ce Najam tana iya ɗaukar tauraro ita ce Najam tana iya ɗaukar da'i mai wa'azi ita ce Najam tana iya ɗaukar wahayi shine Najam yana iya ɗaukar Qur'ani shine Najam yana iya ɗaukar suratul Fatiha kawai shine Najam dukkan shi wa Najm wa Sajar yasjudan Allah subhanahu wa ta'ala bayan wake yayi kwana uku ka sake dawo. za ka iske kuma ya rabu biyu sanda rana ta duke shi sai ya hidda kwalhon sai ya rabu biyu yanzu ya balaga kenan ya fara sanin ciwon kai ne to da ya rabu biyu me yake karantawa me yake so ya karantar da duniya wa idza qila lahum la ilaha الله يستكبرون لا إله إلا الله سمع محمد رسول yana karantar da biyu in ko zuwa gaba ya ƙara girma dawo manomi ka kalle shi zaka ga ya hidda ganye kamar guda uku ɗayan ya yi sama na ƙasan biyun sun buɗe biyu haka wake in ka gwada to yanzu da yahi da uku nan me yake nuhi yana karanta da ashrutu tauba wannadamu ala ala ma fata wanniyatu Allah yauda ila zambi fima baqiya alayhi min umri wa an yatruka al ma'asiya fi sa'atiha in kana mutalabbisan kina ake cewa mamanta wa amana wa amila amila amalan salihan sayyi'atihim hasanat Allah rama ka koma suratul yusuf ka gaya mana wasicin annabi yusuf ga bayan Allah na kurkuku ya sahibai sijin ya sahibai sijin amma ahadukuma fa yaski rabbahu khamra wallahi ba mu kai can ba tukuna ya sahibai sijin arbabun mutafarriquna khairun min الله الواحد القهار من جوانا ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه الله أكبر الله أكبر ولكن أكثر الناس لا يشكرون جماعة كسورة النبي يوسف عليه الصلاة والسلام abinda muke jan hankalinku ba cin zarafi ne muna gaya muku magana Allah bayan annabi Yusuf ya yi musu magana farko alaihi salatu wasalam ga ta biyu sai ya ce ya sahibai sijin ya ku yan uwana na kurkuku ma ta abuduna min dunillahi abinda kuke bautan nan wanda bai kai Allah ba wallahi ba komi bane illa asma'an wasu irin sunaye ne sammaitu muha ku da kanku kuka kirkira sunayen nan wani suna da aka wa wani ba a san ina na an ka ciro wannan dalili ne mai wannan suna ba ku ne da kanku kun ka nada musu wayannan sunaye tumuha. Allah yace ce antum ku kanku wa abakum da ubannanku ma anzalallahu biha min sultan hmm. Allah bai jidda wani hukunci ba daga wurin shi bari in baka misali da Sheikh Ahmad Tijjani ka ɗebe kiyayya da izala ka ɗebe gaba da masu wa'azin izala ka ɗebe ka da cin zarafinka ka kwantar da hankalinka buɗo muna alƙur'ani ka gwada muna ina suna ne yake ka yi haƙuri don Allah cikin haddasa ni wani an wani an wani don Allah ka samu mana ina ka tsinci suna ne babu babu shi a cikin alkur'ani ma anzalallahu biha min sultan annabi bai yi magana ba ba su zo zamani ɗaya ba duka taukau ɗinsu yanzu ba su yi shekara 350 a duniya ba ba su yi ba alkur'ani nawa da shekara wajen dubu hijira kawai na da wajen dubu da ɗari nawa da ɗari hudu da talatin da hudu hijira kawai banda shekarun da aka yi can zubinsu a goma sha uku ana makka Allah ya ambaci sunayensu dina abubakar duk da mirat a cikin alkur'ani wajen sau goma sha takwas an yi magana inda ake cewa nan shi aka nuhi izi ya lissafi lissahibihi masu suka ce abubakar kenan oh. wani wuri inda ake saukar da wata aya sai a ce nan sayyidina Umar ne har annabi sallallahu alaihi wa ala wa sallam yana cewa shi laukana kana ba'di nabiyya nace la kana Umar inda bayana ana yin wani annabi annabi ya ce ina ganin umar domin duk ra'ayin da ka kawo sai Allah ya ku aya ya tabbatar da ra'ayin nan inda ana annabi bayana umar ina ganin kai ne to babu an riga an rufe doka kamar yadda alkur'ani ya ambata suratu ahzab Allah ya ce an rufe magana annabci da manzanci ko annabci ba a sake ba kowa balle manzanci ai ma sako don haka cin huska qur'ani ne mutum ya ce shehi ne an aiko mai salati cin huska ne na ƙur'ani mutum ya ce an aiko ma malami ne wata addu'a daga sama ƙaryata Allah ne cewa kana da wani sako da ake kawo ma daga sama kana ganawa da mala'ika Jibrilu ku yi magana da shi ko wani dare tuwa tuwa ce ka ce kana da abin da ya fi ƙur'ani kuma cin zarafin musulmai ne cin zarafin addinin musulunci ne cin zarafin manzon Allah ne cin zarafin Allah ne ka ce kana da abin da ma ya fi alƙur'ani Allah na challenging yana cewa kulla inista ma'atil insu kulla inista ma'atil insu wal jin ala an bi misli hadha alqur'ani la yatuna bi به ولو كان بعضهم لبعض زهيرا يا يا الله والله barin gaya muku magana ɗaya tun tarihin mutanen duniya da aka yi na farko ba a taɓa samun mutanen da suke cin huska Allah ba irin wanga zamani mutum ya fito ƙyarara ya yi maganar da yake son ya nuna ma Allah ya yi karya. zamanin ga an ka same ta dukkan samudu da adawa babu hikayar da Allah ya gwada mana cikin Qur'ani inda sun kace suna iya kawo wata magana da ta hi karfin littafin Annabi Saleh ko littafin Annabi Hud ko littafin Annabi Shu'aib ko hadda Fir'auna bai ce yana iya kawo littafin da ya a taura ba hadda shi bai faɗa ba manzanni alaihi musallatu wassalam amma wanga zamani sai Allah ya ce ba wanda ya isa magana irin tashi sai wani ya zo ce ƙarya ne ga wani salati ya mahi qur'anin gaba daya kuma in an yi magana sai a ce jiya an kwana ana zagin waliyi an ka ce musu me an ka ce musu an kai idiot ko ce musu an kai stupid ba zage su ba ana so ne a ja kai wato in ba Najeriya ba abun zai baka mamaki musulmi na ho yanzu annan muna ta hada da su akan a kaɗe ta Allah masu sallah farin juma'a suna na muna rikici da su kamata a ce wannan marhala yanzu mun wuce ta a ce kiristoci na muka yaƙi da su su dawo su kaɗe ta Allah amma yanzu abin tausayi abin mamaki duk wahalar da masu wa'azin nan suke sha da wayanda aka wa waka da wayanda aka wa zambo da wayanda aka jifa da wayanda aka buge su da wayanda ake tsarewa gidan yari matsalar musulmi riga na aka son ku dawo ku kaɗe ta ƙur'ani ku dawo ku kaɗe ta Allah in za ku yi addini ku yi wa da manzon Allah ya ce to du rikicin gada muka sha nan na matsala take limamin juma'a sai ya tashi ce kai na limamin juma'a ka ce mai annabi Allah ya ce ya zuba maka ashar ko ka ji mutum ya ce duk wanda ya fara tsaye da gemi ya ce kaza kaza hmm. in ka dibi manzannin nan yan kaɗan ne tarihi bai tabbatar da tsawon geman yansu ba irin su dina annabi ibrahim alaihi salatu wassalam gemma gare su har ba ka iya ganin karkashin birbishin wuyansu Aisha da kanta tana cewa ina rantsuwa da ubangijin da ya kawata huskan maza da gemi amma yanzu musulmi ne masu sallah kaji mutun ya zage mai gemi kaji mutun ya aibata gemi kaji mutun ya aibata sunnan manzon Allah wai ku ku dai ba ku zama cikin dan ubayi ba ku ba ku zama kristoci ba ku ba ku zama pagans ba to wai ku ina da kun kai la ilaha wala wala ilaha wala wa'azozan da ƙungiyar nan take yi ba tiri ba ne wa'azi ne na bayyane lazumuna wa'azi anka don tare mu kai dole sai mun tsaya anka mai musu wa'azi muka tsaya anka karhe biyu na rana ana rama ko haka aka dingi musu wa'azi sai muka doshi hudu sannan muka kace muka sheko muka yo zaria cikin abun da muka faɗa mun ce izala tana cikin littafan mazhaban malikiya in ƙarya na a hitowa ƙaryata mu domin mu mun gani rubuce cewa mai ahadari dai ya ce mana ko ɗabi'a ko liman zaka bi ka bi limamin ahli sunna a'a mai ashamawi ne shi mai ahadari abinda yake cewa wa ya qatadiya bil muttabi'ina li sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam shi mai ahadari cewa kai koyi ga mai bin sunnan manzon Allah ba duk malaman zaka bi ba malama in za ka yi mai tambaya taimama arwala bai ka tambaye in ji mai ahadari wa yas'alul ulama ka tambayi malamai ya aka arwala ya aka taimama mun yi su karatu a kun yi mu karatu Allah ba ku sani ba da karatun shi dai a problem duk yaya na sun haddace ƙur'ani kowa ya san na ni kaza gangaram nake ƙwararre nake ga tafsiri ka ƙware ga tafsiri amma baka san ma'anar kul huwallahu ahad ina amfanin korewar da kai baka gane kul huwallahu ahad baka gane innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum baka gane ba to ina tarin karatu yin amfane ka dallun mudillun na biyu ka ce cikin da ce wadda aka yi raba kan musulmi muna gina masallatai mu ashmawi yace haka nan a yace ce faɗi ni kita dai ta bil imami sun mata bayyana laka annahu kafirun aw fasiqun har ƙarshen magana ta yace batala salatuka yu'idu abadan mai ashmawi yace akwai liman na juma'a kahirina amma ku yi anniya akwai liman na hamsu salawat mai ashima ya ce kahirina don haka in kaddara ta jaka ka te masallaci ne ka bihi sallah daga baya ka gane mushrikina mai ashima ya ce sallah ka ta ɓace ka koma sabuwa shi muna yiwa mai ta zaman sabuwar sallah kullum a cikin ashamawi a ce muna raba kan jama'a ga hanyar cikin ashamawi kai cikin ashmawi ya fassara tahiya at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillah ko babu shi a cikin ashmawi fassaran da yake nan ma'ana at-tahiyatu malaman zaure sai suna ce mana daɗaɗen gaisuwa sun tabbata ga Allah at-tahiyatu ka san ka hausa aka attahiyatu ko mm. wannan da hausa na amma da larabci attahiyatu daɗa ɗan gaisuwa sai su ce mana ba awa kowa su sai Allah ka yi inda a matsala malaman zariya kamata su yi mana karatu mu gane don su a malamin mu almajirai ne shin daɗa ɗan gaisuwan nan misalin kaka? a haɗa mana wata irin gaisuwa ta mai daɗi Wa'inda an ka ce ba awa kowa ita sai Allah ko haɗa mana amma a wasara maka dai attahiyatu lillahi da gaisuwa sun tabbata ga Allah to a wuce gaba a tsayanin haɗa muna wallazi nafsi biyadihi ina gaya muku abinda maluman magabatan sunna malamai suka ce ba komi bane gabbai ne bakwai ga jikin ɗan adam kashi sarrafa su da girmamawa ga kowa sai dai Allahu subhanahu wataala sun kawo hadisi sun kawo aya alqur'ani ta suratul jin sun yi amfani da ita kana iya samu al da tauhid wal fiqh wa tajwid ya ce duk gabbai hannuwa kafafu da saurin jikai guda bakwai kakka sauya su ga girmama kowa sai dai Allah babu gurhani bai da asali sarakunan nan suna kaho da Sheikh Usman Sheikh Usman bin Fodio rahimahullah ya rubuta Nurul Albab ya rubuta Bayan Bid'i Shaytaniyya ya rubuta Wasiqatul Ikhwan ya rubuta Kitabu ihya usunna wa Ihmadul Bid'a wallahi billahi duk abin da ai izala ka faɗi na cewa bid'a ne ana samu ne cikin littafin Sheikh Usman ana samu na cikin littafin mazhaban Malikiya wallahi kaga maulidi dibinul albab za ka ga ya rubuta bai da kyau dibi ihya usunna hmm. kaga taron suna dibi bayanin bid'i Ka kaga bid'o'i makruhiya da muharrama ba aiki da su dibi wasiqatul ikhwan ga muhimmancin bin mutane jama'a na ahli sunna kai addini tare da su dibi wasiqatul ikhwan sai da ya kawo alaikum bis sawadil a'zam sawadil a'zam jama'a mafi girma masu aqidan ahli sunna wal jama'a in yayi magana sai ya ce ya ikhwani ya ikhwani in ka duba sallan matanmu da suturan matanmu ce ce ce kundum kundum dudub cikin hijabi dibi wani babi cikin risala wanda ake ce mishi babun jami'u fi babin da ya tattara harakokin salloli gaba daya zaka ga ine abin da ka isan mace sutura ka karanta babin arwala na ahlari babin arwala na iziya wurin arwala na risala wurin arwala na muktasar za ka ji an yi bayanin gemi mai kauri wadda aka arwala a kai ne wada aka gyara shi gemi mai sauki wadda aka yi mai arwala kenan inda gemin gabai cikin littafin musulunci ba a iske shi har a yi bayanin wurin arwala ga wada za a yi mai kun tashi kuna haɗa da mu wallahi kuna hada da addinin musulunci domin mu kanmu wanda duk ya zo da ra'ayi wallahi muna taka mai burki mu ce ba mu yadda ba ina dalili ku kuna zaune Kaduna Kaduna sir kuke inda kuke karatun nan kun ji makarantar Sheikh Abubakar Muhammad Gumi wataran ana tsaye da karatu rahimahullah minti goma malam ya faɗi wata magana yara na ta yi a yi na malam ta a yi na a ta yi ana buga wuta son suka yi malam tabbatar musu in akwai madogara ba ra'ayi ne na ba sannan a wuce a ci gaba kuna ji ga kasir kasir nan a hannuwan kuna ji ko ina ga sunan addinin musulunci kenan kuma ka dibi mai risala babban ahalis suna ne don mai mai kawaidi ghaira ma'arufi ba san waye mai qawaidi ba don haka yace qala shehu ai sheikh hada lananu la na'rifu ba a san wanda ya qawaidi ba ana zato ma cikin malaman ku na zare yan tuwatuwa suka rubuta shi amma ahalari malamin ahali sunna ne shi yasa ya tabbatar da aqida addini tana ga aikoyi da malaman ahalis sunna in ka duba cikin ashimawi mai ashimawi ba ahli suna bane shi ɗariƙa yake bi amma Allah ya towa mana asiri bai rubuta ɗariƙa ta ba mai iziya ba cikin malaman ahli suna bane cikin malaman ɗariƙa ne amma Allah ya tuha mana asiri bai rubuta ɗariƙa a ciki ba sai dai abin da kuskuren marubuci yi, ko kuma yi ƙoƙari istihadi risala ahli sunna ne ta riga dukkanin littafin fiqh na duniya don bana risala na da wajen shekara dubu ɗaya da wani abu to a cikin risala abinda mai risala ya ce la ya kamilu iman bil qawl illa bil amal sai ce wala qaulun wala amalun wala niyyatu illa bi muwafaqati sunna mai risala yace magana kowa a bata niyya kowa a bata aikin kowa a bashi sai in abin nan yayi muwafaqa da qala rasulullah yace illa bi muwafaqati sunna sunna kuma ta kasu bangare uku ne na daya aikin manzan Allah da kanshi aiki ya girma na biyu faɗar manzan Allah da harshen sa magana ta girma kamar yadda ya ambaci tamattu'i ko da bai yi tamattu'i ba wannan ya zama sunna na uku wani shi ko da kauɗi ba a sa shi ba shi aiki gaban annabi kamar yadda bilalu ya yi kiran sallah ya yi amfani da lafazi na kalma abin na shahada guda biyu da tarji da ƙaramin sauti annabi ya ji shi ya ƙyale shi ya tabbatar da shi kamar yadda bilalu ya fara asasa hayya ala sala hayya ala fala a'a laysa as-salatu khairul minan nawm bilal ya kirkira ta ya hodi ga fahimta sai ta larabci annabi na farkawa sai ce to samu na wannan a ciki samu na shi a ciki ka dinga yi don haka an kamai sai ya zama sunna sayyidina usman radiyallahu an shi yayi compiling na alqur'ani saboda tun annabi na dare yaga ana rubuta shi ga dutsi ana rubuta shi ga fata ana rubuta shi ga bawo itaciya annabi bai hana ba nan sayyidina usman radiyallahu anhu ya gane ana iya compiling din qur'ani gaba daya in ka ce kiran sallah ranar juma'a da canzawar lokacin idi laisa dina usman radiyallahu anhu sai zamanin shi shi ya sunnanta kiran sallah guda biyu don tambihi ga jama'a ina madogara alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidi kenan ya ishe mu ya zama madogara duk abin da ka gani a cikin jikinmu in Allah ya yarda ko da ba mu gane ba kace ai ga hadisi ya kaza ya inganta za mu saurare ka za mu yi kokari mu gyara amma in kace faɗa za ka yi da wa'az ka ɗora lisahi ai an ci mutuncin malam an ci mutuncin wani an ci mutuncin kaza shi yasa sa a ƙungiyar sunna muke suna da buƙatar wannan da karka ɗauka ai za ka wadatu da na asalin shi yasa ka ga a makarantar nan di laisa sayyidina usman radiyallahu anhu sai zamanin shi shi ya sunnanta kiran sallah guda biyu don tambihi ga jama'a ina madogara alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidi kenan ya ishe mu ya zama madogara duk abin da ka gani a cikin jikinmu in Allah ya yarda ko da ba mu gane ba kace ai ga hadisi ya kaza ya inganta za mu saurare ka za mu yi kokari mu gyara amma in kace hada za ka yi da wa wa'az ka ɗora lisahi ai an ci mutuncin malam an ci mutuncin wani an ci mutuncin kaza shi yasa a ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna muke tsoron kada wani ya shugabance mu ya sa mana kangi ga hadisan manzan Allah muna ji tsoron haka nan kamar yadda sayyidina Abdullah bin Umar wasu na bashi cin hancin magana suna gaya mai kai ka zo kana karantar da mu tamattu hajjin tamattu'i alhali babanka Umar makansa da sayyidina Abubakar da babanka Umar dan Hattabi mahaifinka abinda mun ka san suna yi a wurin aikin haji ifradi suke yi ko ko kirani kai ka taho kana tilasta mu akan tamattu'i abdullahi bin umar ya ce wallahi ina ji muku tsoron an tunzila ilaikum hijaratin min sama aqulu lakum qala rasulullah kulu na kala abubakar wa umar yace ina ji muku tsoron kada a yi muku ruwan duwatsu daga sama in ce muku manzon Allah yace ku ce mai abubakar da umar waye abubakar da umar in manzon Allah ya yi magana sayyidina umar bin hattabin radiyallahu anhu ya hau hudu ba yayi haddade sadaki kada sadaki ya wuce kaza don ya tausaya ma talakawa idan suna iya biyan sadaki budurwa ta ce da shi akwai aya akwai hadisi ga qur'ani suratul nisa'i yana cewa wa ataitum ihdahunna qintara wa ihdahunna qintara wa la ta'khudhu sana karanta mai wannan aya ubangiji ya ce da mun wa ataitun ihdahunna kintara kun ba ɗaya daga cikin matan auren nan sadakin da ya kai qintar ukiya goma sha biyu kamar miliyan ɗari da wani abu ko kuma dukiya mai yawa fala ta ku zo min hushai'a ya za ka zo ka haddade ga aya ta siffanta sadaki mai yawa ko da shi ka ba matakka a wurin ɗaurin aure ya tashi ya sake hudu ba ya ce yarinya na ya kuskure sadaki bai da iyaka sai abin da Allah ya so wannan shine aqidar ahli sunna wal jamaa bari mu kammala wannan aya na suratul yusuf in hiya illa asma sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allah biha min sultan saboda haka duk wani suna da zaka yi na dalamusai akwai daga cikin sunaye da malaman zariya sun ka kirkiro ko kuma suke yi ba san inda suka samo shi ba qala bila qala babila sado bila sado babila arwa bila arwa wurin fidawo suka karanta shi arwa babila hankada bila hankada babila attabila attababila indabila andababila in hiya illa asma'un sunaye na kawai sammaitu muha kuka kaga su ma anzalallahu biha min sultan hmm. Allah bai jidda wani hukunci kan wannan kirkire kirkire ne kawai inil hukuma illa lillah inil hukuma illa lillah hukunci fa bai tabbata sai inda ga Allah ya fito amara Allah abudu Allahu subhanahu wa ta'ala amara Allah ta abudu illa iya ya riga ya hukunci ya yi umarni kada a bauta ma kowa sai dai shi su zalika dinul qayyim babu shakka bautan Allah shi kadai shine madaidaicin addini wanda za a samu yadda Allah a samu gafara Allah a bauta ma Allah shi kadai a dogara ga Allah in za ka faduwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gobara gidanka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutuwa inna lillahi wa wa inna ilaihi raji'un zaka fara wani abu bismillah subhanallah walhamdulillah allahu akbar la ilaha illallah amma shehu shehu shehu kai saki shehu kama sai budon kakkanu sai a ruwa <laughs> na wallahi kiran Allah zalika dinul qayyum shine addini madaidaici wanda zai kai mutum walakin أكثر الناس لا يشكرون ولكن أكثر الناس سيدي ما في يوم متاني لا يشكرون باس غودي من إمر الله صدق الله العظيم to masu magana sun ce lokaci yayi ina so yin amfani da wannan dama mu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah muna gode maka na sani inda imamu ikarana da rai da yanzu ya halarta wannan taro Allah ya ji kansa ya gafarta masa muna roƙon Allah ya shiryar da mu Allah ya yahe mana Allah ya zaunar da mu lafiya a iya abin da ni sani ina jin bana shekara ta goma sha uku rabona da wa'azi samaru sha uku dai ko sha bakwai haka muna godiya ga wayanda suka jagoranci gayyato mu Allah ya saka musu da alkhairi muna godiya ga musamman addu'a ga alaran Nasiru Salihu Gwandu da shugaba na ƙasa wanda tare da karfin Allah sannan ya bada umarni Sheikh Abdullahi Balalau Allah ya saka masa da alkhairi da ƴan uwan mu Anas Abubakar Giro da Nasiru Nassi ƴan Sunna TV da dukkanin wayanda suka yi mana masauki Allah ya sauke ku gidan aljanna Allah ya kai kowa gidansa lafiya Allah shi ma zuri'an ku albarka Allah ya bamu zaman lafiya wallahu a'lam wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi Allahu akbar ah, kabe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 godiyanmu babba ga Allah madaukakin sarki sannan ga manya-manyan malamanmu da suka samu daman halarta babban malaminmu wanda ya tafiya tun daga argungun a sheikh abubakar abdullahi giro argungun muna godiya Allah ya masa sakayya da gidan rahama da babban alaramman mu alaramma sheikh nasiru salihu gwandu wanda ya tafi da kasan gwandu Allah ya masa sakayya da gidan rahama da dukkan manyan malamanmu ga sheikh sani ashir daga kano da sauran manyan malumma ga su ga sheikh imam aliyu telex ga sauran malamai da ba za mu iya faɗin su ba da manyan sarakunan mu da shugaban karamar hukuma da ya aiko ya so ya iso amma ga shi Allah bai kawo shi ba da sauran jama'a dai da ba za mu iya isar da sakonnin su ba muna mu kowa godiya muna roƙon Allah shi mai da kowa gida lafiya da ƴan uwa da ke wannan masallaci da suka taimaka da na nesa da na kusa Allah ya saka mu kowa da alheri